wanda muke tare da su a wannan guri musamman wato ahalin wannan kungiya mai albarka a wannan unguwa mai albarka ina karanta mana sallama musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu a muna gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da tsantsan baiwarsa ya raya mu karin shekara guda kuma ya sake haɗa mu a wannan farfajiya don mu ƙara imani mu ƙara kusanci da Allah domin taro ne muka taru don annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da haka taro ne da ba shakka an taru to za a sami wato ƙarin kusanci da matsayi a gurin Allah tabaraka ta'ala domin duk sanda zuciya ta ƙara san manzo Allah sallallahu to matsayinta ya ƙara wato matsawa gurin Allah muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya mana katari kuma yadda kuma aka saba ana fassara diwani ne na mulan mushu Ibrahim Dallawa Anu wanda wannan karatu ina gabatar da shi da izinin maulan mushak sharif zakariya bin shek ahmad muqaddam alhassani attijani alfaidi wanda shine yake gabatarwa to kuma wannan kungiya mai albarka sai ta sarraha wa shi saboda yanayi na tafiya ya tafi a saman da Allah tabaraka wa ta'ala ya kara mishi kusanci da lafiya a wani harafi da malam sunusi ya ja a cikin sairul kalbi ba ran ban manta ba mun yi bale inna hali ardu da muhammad ko yauwa to kuma bana cikin taimakon Allah za mu fassara wannan abin da ya sauwaka daidai da yadda lokaci ya bamu na wannan fasali na ta wa judan haibatan wa lala wa abu sautu min za bahjatan mala. jamala shehu radiyallahu anhu ya gwada kwarewa ta larabci fasaha da balaga a cikin wannan wato harafi a cikin sairul kalbi gaba daya musamman a cikin wannan harabi kuma dama magana ce ake yi ta tafiyar zuciya a farko in za a manta ba za a manta ba za a ga ai a ɗaifin tsara shine harafi na farko a cikin shi wato diwanin na shida din shi sairul kalbi a ɗaifin sara am anna rakbiya yammama wa ina khairin nasi lissairi sammama shehu ne ya gan shi a madina radiyallahu anhu sai yake tambaya wai mafarki nake ko ido na biyu ko kuma da gaske ne ayari na sun nufi madina ne saboda shehu yana so ya nuna mana na sallah lata irin ta mafarki sai na sake ina murna gani a madina kuma yin ga ashe bacci nake na farka to yanzu gashi dai na ganni a madina to shin ido na biyu ko bacci nake to shehu ya ci gaba da jawabi ba a samu amsar ita wannan tambaya ba ta a ɗaifin sara'am ana rakabiya yammama mawaɗi na kairin nasi da sammama shehu sai ya ci gaba da wani zati. to bai amsa mana wannan tambayar ba sai a haraful ba'i harafi na biyu kenan sai shehu ya ce bale inna hari ardu ɗaha muhammadu ba shakka ido na biyu inda nake dinnan a madina nake ƙasar ɗaha ce muhammadu sallallahu kama an ce da shi hutu me ka gani ya nuna maka cewar a madina kake sai ce fa za ka aƙiƙun za ka salƙun wa garƙadu wa za uhudun ha za ƙuba'un wa baina za wa za ka muradul munhamin na muhammadu sallallahu ya ce ba shakka a madina nake domin ga aƙiƙunan ga salu ga baƙi'ul garƙadi makabartar sahabbai ga ta ina gani wa za uhudun kai ga dutsen ma dutsen da manzo Allah sallallahu yace dutsen udu dutse ne yana son mu muna san sa haza un ga masal ga quba ma inda manzo Allah sallallahu da yayi hijira kan ya shiga Madina nan ya fara yada zango a kuba. to ga kuba na gani tsakanin nan da nan shine hanyar da muna minna Muhammad yake bi alaihi salatu wasalam ba shakka ido na biyu a Madina nake to idan an iso Madina na tabbatar ba bacci nake ba ido na biyu ga wasu abubuwa da na gani wanda suke tabbatar min a madina nake to shikenan ai ba mamaki abin shehu zai yi radiyallahu anhu in ya je madina kai ma ka san ba abin da zai yi sai sai a je a gana annabi sallallahu alaihi wasallam ko to harful jimi dama a baje da ni alifun ba'un jimin ko akan wannan tsarin aka tsara wato shi diwanin a baje da hawaza haɗe yabo to nan jimun harbul jimi harafi na uku shehu yana gaya maka gashi ya iso fadar annan muhammadu salasalam ya zo ziyara ta yaya muka gane haka ta yadda muka ji shehu yana yin muhaɗaba da annabi kai tsaye da lamiri na muhaɗaba wajudan haibatan wa jalala wa absartu min zaba sayti jamaluka ba jamaluhu ba jamaluka unsun haibatun wa muhabbatun fa anta atammul mursalina kamala saboda haka manzo Shehu radiyallahu anhu ya iso halara annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam gashi yana muhadaba da annabi ne wa annabi kirari ya rasulullah kai ne kaza ka samu kaza kai ne mai matsayi kaza kai ne mai matsayi kaza to tabbas idan shehu radiyallahu anhu ya iso wannan fada ya ne wa Manzala Allah sallallahu alaihi wannan kirari labudda ka samu shehu ya shiga cikin hali dole a samu shehu a tsanani na zubar da hawaye domin in soyayyar Manzala ta motsa a kaulaha ma yana zaune yana gaya mana wace bini kalma zanibi magarama makyaftaina kamar indararu suke wajen zubar da hawaye magaraman kawai don bege da shauki na annabi to ina ga kuma gashi a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam a raudan manzala da Sallam? Lallai za a ga an shiga hali to ba mamaki idan aka ga shehu ya shiga hali yana zubar da hawaye yana kuka wanda suke gurin za su dinga cewa rai wannan waye ne waye ne wannan to shine amsar gaba bajada hawaza ko ha sai mu ga shehu ya fara da huwa to zai ba su amsa masu tambaya wai wannan waye ne waye yake wannan ya shiga halin da yake ta koke koke ana sai shehu ya ce huwal hibbu ibrahima kadita a za'iran li ahmada khairin nas man kana shakira sai ce fa man kana yanhu lil madinati za'iran siwa'u fa inni ji'tu ahmada za'ira shehu ya ce in ba ku san waye ba to abun so ne ibrahima sunana kadija a za'iran ya zo ne ziyara ga ahmada annabi muhammadu ya zo ziyara annabi muhammadu wanda shine mai gode wa allah to an sani akwai malamai a abuwan kafin huwa a ya faɗi dumu'un din hawayen da suke zuba dumu'un kara karaƙin lujaini tubar hino a sidi ishauki bayan wakatu mauhinu ko ya faɗa a shi hawayen na tsallake a bajada sannan huwa hawayen da ya to ai za su tambaya waye to ya ce gashi to akwai wanda suke cewa in za ka tafi ziyara ibnu taimiya kenan da wanda ya tafi matafiyarsa haramun ne ka niki gari daga kano ka ce ka tafi ziyara annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam inji ibnu taimiya sunan tafiyar ka tafiyar sako da kai da wanda ya tafi shan giya duk ɗaya haka ibnu taimiya ya faɗa a majmu'ul fatawa da wasu wani littafi da yau wani mutum ana ce masa akhana'i ya mishi raddi a raddu al suke cewa littafin a ciki ya nanata ya kwarkwarta tafiya ziyarar manzala daga Kano ka ce ka tafi dan ziyara annabi Madina to ko kasar haramun ne ka yi saboda tafiyar ka ba ta da ɗaya bambanci da wanda ya tafi sata a billahi da wannan fatawa ta ta dan to kuma wanda suka bi matafiyarsa suna nan akan wannan tafiya har yanzu ko bbc sun yi hira da wani babban malamin su a nan kano ana ce mishi sani umar rijiyar lemu dr sani umar rijiyar lemu duk wanda ya saurari hirar zaka ji yana cewa daga cikin abin da yake alfahari da su ya je masallacin annabi ba ya je rauda annabi ba da su abunsu ba a cewa an tafi raudar manzo Allah sallallahu haramun ne to Allah ke to sai yau yace duk wanda ya taho Madina ziyarar wani abu ba annabi ba ko me ka taho ziyararsa to ni shi ina gaya duniya faman kana ya lil madinati za'iran siwahu wanda duk ya taho madina yana mai nufin ziyarar wani annabi fa inni ji ito ahmad za'ira to ni fa ziyarar annabi muhammadu nazo ina shelanta a duniya ba masallaci nazo ziyarar masallaci ba a'a ziyarar annabi muhammadu nazo sallallahu alaihi wasallam wannan shedanci ne na ibnu taymiya Allah bai faɗa ba annabi bai faɗa ba inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ka a ziyarce shi babu Allah bai ce ka a ziyarci nan. bari ma dai manzo Allah ya halatta ziyara a je kaburburan musulmi gaba daya yace kuntu na haitukum an ziyaratul quburi ala fazuruha fa hatu tudhakkirukum al-akhirah wata riwaya da na hana ku ziyara kaburbura yanzu ku dinga ziyartar su domin tana tuna muku lahira a wata riwaya zai ce kawai na'am ku dinga ziyarar kaburbura to yanzu shi kenan a je kabarin dukkan musulmi kuma akwai wani kabari da zai tuna maka akwai wani guri da zai tuna maka lahira irin rauda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kenan kuma sai a ce maka an halatta maka wato ka tashi daga nan unguwar arzi ka tafi gwammaja amma kuma kakkata ka ƙasa ba kuma abin hawa ba abu eh, ba kuma tashi kake ba a matsayinka na ba adami an ce kuma kakka taka ƙasa ba kuma abin hawa za ka hau ba ba abu ba sai aka ce ai ka je can amma za ka samu lada amma kuma kakka ka zo zan baka kuɗi a can amma kakka taka ƙasa kaga kawai ba za a baka ba kenan to a ce an halatta muku yin abu kuma hanyar da za a ba a yi abun a ce kuma haramun ce kaga ba zai yi ba sannan hadisin da ya dage da shi shedan din sa ya masa wahayi wa inna shayatin la yuhuna ila awliya ibn hadisin da ya la tushaddu rihal ne babu wanda ya fassara shi da ya fassara shi duk duniya ibnu taymiya ne ya fassara shi haka wai an ce annabi sallallahu alaihi ce la tushaddu rihal illa ila thalathati masajida ba a niƙar gari don yin wata tafiya sai zuwa masallaci guda uku sai ce masallaci na wannan da masallacin makka da masallacin kudus malamai abin da suka fassara suka ce duk wani masallaci da kai alwashi kai bakance za ka yi sallah a ciki to ya ana unguwaku? sai ka ce allah na yi maka alkawari zan yi sallah a masallacin sarki to masallacin layin nan je ka kai sallah a ciki ka biya domin ba wani hadisi da ya ce yin sallah a masallacin sarki ya fi na unguwarku su yan nan ba na maka in kai na fila a na A tu ai a dubu ɗari ake ladan a dubu ɗari ake baka sai an zo wani masallacin ka yi a dubu ɗari sannan za ta yi daidai da na harin in kai a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai an ninka ma dubu in kai a masallacin kudu sai an ninka ma ɗari biyar to da haka in kai ba kancan yin sallah a can to sai ka je ba saboda ba wani masallaci da za ka yi sallar ta biya ladan waccan sallar amma shauran masallatai ba na duniya ba wani masallaci da aka rawaci balalasa cewar sallah a shi ta fita wani masallaci sai wayannan guda uku abinda aka fassara kenan amma shi dan taimiya kawai sai gano wai ziyara annabi sallallahu aka hana a cikin wannan hadisi ba inda ake magana ziyara maganar masallatai ake kuma haka rawaici wani hadisi ma na shaharubun haushab wanda yake fassara hadisin layan bagi lil an tushaddu an halu ha ila masjidin ila masjidin illa ila salatu masajida bai kamata ga taguwa a tsananta siddinta a niki gari dan yin wata tafiya zuwa wani masallaci ba sai masallatai guda uku ba shikenan ba an gusar da maganar masallatai aiki ba ziyara ba shi yasa shehu yake wa dan taimiya raddi a nan ya ce wanda duk ya nufi madina zai ziyarci wani abu ba annabi wato ni annabi muhammadu na zo ziyarta madina fa in inni jitu ahmada za'ira to ba mamaki idan aka yi ziyara aka dawo to ai za a ce to kuma tsaraba ba ko za a ce tsaraba an dawo sai shi ce wa in sa'alu kad zurtumul karma aqiban wa hal athafa zuwara minhu mawahiba to faƙad kana andan nasi sharqan wa magariban wa kad dalama awlal gina wal makasiba za a tambaya shin an ɗan yi tsaraba an samu tsaraba ta abu shehu ya ce kwarai kuwa mun samu tsaraba annan muhammad ya yi mana tsaraba alayhi salatu wassalam to a irin haka shehu radiyallahu anhu ya tsara shi wannan harafi kuma wannan wato jama'ata din inda shehu radiyallahu anhu yazo yana ganawa da shugaba sallallahu alaihi wasallam shine wanda za fassara shehu yace ce jama'ata wajudan haibatan wajalala shine shine wasali wanda yake ansabu ba jama'ata wujudan ba akwai diwanan da za ga an ce jama'ata wujudan to wanda ya fi din nan jama'ata wajudan din ya fi dacewa ma'ana jama'ata haibatan wajalala wawon dinnan sai zama wawul adifi ne wajudan jama'ata haibatan ko kuma wawul ma'iya tare da baiwa ya rasulallah alaika salatu wassalamu ka taro kwarjini ka taro jalala ga kuma baiwa ka taro kwarjini ka taro jalala ga kuma baiwa sai da na ali allah ya kara mishi shadda sai da na sa'adu bin mu'az ya ce masa ya imami ni ba gani nake faɗi ma da manzala sallallahu bai mata aure ba kamar kai ya ajiye wata ya ce a'a ka aje wannan zance kamar da hafiz nasiruddin ibnu nasiruddin shamsuddin dumashi ya ka cikin jami'ul athari nasa fi maulidin nabiyul muhtari riwaya auren sayyida fadima da na ali sai ya gaya mishi haka a wata riwaya kuma a wata baiwa wata baiwa ce da aka yanta ta tace da na ali an zo neman auren na na ma ni kuma gan nake kai ya dace ka je ka nemi auren ta gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina ali ce a bazan iya ba sai ce bata gushe ba tana ta kwadaita mun ka je ka je ka je har sai da na amince a wata riwaya kuma sayyidina sa'ad ibn mu'adh ne sayyidul aus yace da manzo Allah yace da sayyidina ali lalle lalle tunda aka ajiye maka tunda manzo Allah ya kiwa wa kowa ita to kai aka aka ajiye wa ka tashi ka je ka nemi aurenta yace da shi da abokanansa suka matsa mu sai na tashi na zo yace da na tashi na zo ne sallama wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace falan ma da na yi manzo Allah sallama bi amsa yace falan ma jalastu ufhimtu ya ce da na zauna ya ce kawai jikina kama da wuta ta ciki kawai sai kama ɗimi ya ce saboda tsawar haiwa da jalala ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai manzo Allah sallallahu alaihi ya kalle ni sai ya ce ma ja abika alaka hajatun me yazo zo da kai kana da wata bukata ne ya ce sai na ce eh ya rasu lalla sai wanzu Allah ya ce to ka samu sadaki bai faɗi buƙatar ba kawai aka ce je ka ka samu sadaki kana da abin da za ka halatta maka ita ta zama matarka ya ce ai babu ya rasulullah ya ce ina aina durƙukal hudamiya ina silkenka wanda <laughs> ake ce mishi wato aka sa masa hudami wanda wato yana karya takobi ne in an tsara shi ina yake zaɓaɓɓen dir'u ne a wata riwaya kuma sa suka yi su sa'ad bin mu'ad sa suka yi kace kana neman auren ta to da yazo manzo Allah ce kana da bukata ce eh ce me bukata ka ce ina neman aure wajen Allah wajen ka kuma ya rasulullah nana na fadi ma sai manzo Allah ce to sai ya ce masa masha Allah shikenan kawai sai ya shiru bai ƙara cewa komai ba sai na da sai ya tashi da ya dawo sai ya samu sa'ad bin mu'ad sai suka ce ya aka yi suka ce na je mai manzo Allah ce sai ce ya ce dai kawai masha Allah daga nan bai kuma cewa kuma ce ai shikenan ai an baka ya ce a'a manzo Allah bai ce haka ba ta yi kawai masha Allah wasu ka ce wallahi an baka tashi ka koma ka je ka ce yaushe za a aura ya ce kai kalimatun ashaddu min al-ula ha ba ya kuce irin wannan zance wannan kalma ai ta fita dazin ta fita dazin tsauri ya za ku ce haka ya ce ba su gushe ba suna matsa mun suka takura mun ya ce sai da na tashi na koma ina zuwa ta ce ya lawai wai yaushe za a yi sai ya ce allailata insha Allah a daren yau za a yi za a yi aura in Allah ya so je ka ka samu ka samu sadaki shine je sai da eh, eh, <laughs> silken nan wajen sai na Uthman dan Affan Allah ya kara mishi da ya siya dirhami 400 eh, sai kuma da ya gaya mishi cewar to kaji dalilin da yasa zan siya ga shi ga shi ga sai ce to ga dirhami 80 a ƙara a kai to dirhami 480 ɗin ya kai miliyan uku da wani abu ne yanzu yawwa dan dirhami 200 dirhami 200 shine miliyan 1.600 ko dirhami 200 to dirhami 400 kaga miliyan uku da wani abu to kuma a dirhami 80 can shi kuma kaga ya doshi miliyan 1 kaga wajen miliyan 4 da wani abu a darajar mu a kudin mu na naira na yanzu to saboda haka sai ya siya ya bashi to yanzu su yan shi'a da suke zagin sai na Uthman Allah kara mishi da ba san auren shi wannan gudunmuwar ya si sulken ba da wannan wannan gudunmuwar ta auren sai na Ali da sai ya ba ba wannan ai shi dan cinye kurun malam eh to magana da muke anan da shehu yake cewa da manzo Allah sallallahu jama'a ta haibatan wajalala ka tara kurzini da jalala abinda aka tabbatar kowaye kai tun da kan sai na abubakar zuwa ƙasa a sahabbai kowaye kai in manzo Allah ya maka ba zata wallahi sai ka kama makirkita marra ra'ahu badihatan hagu in dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai shigo maka ko wato ka ganshi kawai ba shiri malam to kawai sai ka kama makirkita malam daga nesa in ka hango manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kyau zai ja ka malam shine kyan fusga da kyan ijewa shine jamala da jalala kenan Suturar husni minhu bil husni fa ajab li jamalin lahul jamalu wiqahu inji imamu al yace an suturce kyan annabi da kyau kai kai mamakin wani kyau da aka wanda kyau shi ya zamo tsaron kyan da kyau aka tsare kyau wato jamala da jalala kenan in ka hango manzo sallallahu alaihi wasallam daga nesa sai ka ji kamar ka rungume shi ka ruga ta gudu ka runguma annabi amma kana zuwa kuma kwarjini da jalala sai ya hana ka iya hada ido da manzala kanka yana kasa malam shine bahiyun mahibun lam tu'ayinu minan nasi illa shaffa ru'ub wal hubu in ji alfazazi yace manzo Allah ga kyau ga Kwarjini. ba wata kwaya idanuwa da za ta yi ido biyu da annabi sallallahu alaihi wasallam face abu biyu ya haɗu da ita a take ga tsoro ga soyayya eh shi yasa na irbadu bin sariya yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana wa'azi wa'azi wato wanda ya isa mutuka wanda idanuwa suka zubar da hawaye da abu ya ce <laughs> in ka kalli sabbai kamar tsuntsaye ne a kansu suna so su kama shi gaban manzala sallam da dabi a amr bin al-as Allah kara mishi yadda ya ce in ka tambaye ni sifanta kan maka manzala sallallahu alaihi wasallam wallahi ba zan iya ba hadisin muslim ya ce wallahi ba zan iya ba ya ce babu ɗaya cikinmu da yake iya ido da manzo Allah sallallahu alaihi saboda kwarjini mala to ai annabi yusuf an ba shi tsurar jamala an ba shi kyan fusga amma ba a ba shi kyau na ijiwa ba shi yasa shi annabi yusuf da za ka hange shi daga nesa sai ka ce ka wannan wallahi saboda kyansa bari in je in rungume shi to in ka je sai ka rungume shi amma shi manzo Allah zai in ka je <laughs> ne mutum kana zuwa kuma sai sai kwarjini da da haiwa jalala kenan sai ta tarika To to shine shehu nan yake gaya manzo Allah a gaban annabi yake gaya masa wannan cewa jama'a jama'ata wajudan haibatan wa jalala ya rasulullah ka tara kwarjini ka tara jalala sannan ga baiwa kuma wa absartu min za bahajatan na hangi kai na hangi kyau min za daga wannan Shau ya ce jamaluka unsu ya rasulallah kyawunka ɗebe kewa ne haibatu kwarjini ne wa muhabbatun kuma soyayya ne fa anta atammul mursalina kamala a wajen cika ya rasulallah kai ne mafi cikar manzannin Allah gaba daya to tunda shehu ya faɗi al mursalina to ba sai ya faɗi shauraye ta lissafi ba domin waka ake yi ba zance ake na zuba ba tunda aka ce fa anta atammul mursalina to magana ta kare mulan mushu tijjani radiyallahu anhu ba Allah kara mishi yadda ah, aka yi mishi wasu tambayoyi shehu alharazimi barra da ya tambaye shi ya ce ya shehu me ingancin hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ulama wa ummati ka anbiya ibani isra'il malaman al'umma ta kamar annabawan bani isra'il ne me ingancin wannan hadisin shehu ya ce laisa bi hadisin wannan ba hadisi bane shehu kenan duk hadisi sun san shi ana faɗa ya ce ba hadisi bane amma zai ce nasa alaihi suyuni fi ad-durar al fil ahadith al-mushtahira littafi ne na sudi shehu tijani ce ba ni na faɗa ba imamu sudi ya faɗa ka je ka duba littafin ad-durar al muntazira fil ahadith al-mushtahira ya faɗa hadisin ba hadisi bane ce me maganar me ingancin maganar wato abu yazid al ko abul abbas al-marasi da ya ce hudna bahran an anbiya bi sahili mun kutsa kogin da annabawa suka tsaya a gacinsa me me yake nufi da wannan magana shehu tijani ce ba maganar abul abbas al-marasi ba ce maganar abu yazid al-basdami ce yace kuma yadda zancen yake ilam annal aslal asila allazi la mahida anhu shehu tijjani ce asali tabbatacce wanda babu mabauɗa a cikinsa An ladhi fi yi sallallahu alaihi wasallam mal alwari wat tajalliyati wal ma'arifi wal asrai abinda Allah tabaraka wa ta'ala yi wa martaba annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam na tajalliyatu da asraru da ma'arifu da anwaru abinda Allah ya wa Allah sai ce to la maafi a fi darkihi li ahadin min ulil azim min rusul mursalan nan kwaya hudu wanda suke ulul azimi guda hudu annabi nuhu annabi eh, ibrahim annabi musa annabi isa ba su da matsan mata wajen riskarsa abinda allah ya wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to wa'annan ulul azmi din ko kwadayin abun ba sa yi domin sun san ba za su riski abun ba sai shehu tijjani ce abinda kuma aka yi wa ulul azmi min rusuli kwaya hudu din nan su kuma mursalai 313 ba su da matsan mata cikin riskarsa abinda Allah ya wa mursalai 313 su kuma annabawa 1,020,000 duka cire wancan 313 a ciki su kuma ba su da matsan mata cikin riskar wannan sai ce abinda kuma Allah ya yi wa annabawa to su kuma a ɗaɗabu wato hulafa kullahi fil ardi na halibobin Allah a ban ƙasa al'udubul fardul jami'a na kowane zamani to su kuma ba su da matsan mata cikin riskar wannan abinda aka yi su kuma a gawafu ba wato siddiƙai umumi siddiƙina ba su da matsan mata cikin riskar wannan to wannan shine tsari to nan da shobara ya ce fa anta atammul mursalina kai ne mafi cikar manzanni to shehu ba sai ya zo ne maka lissafin annabawa da waye da waye ba domin mursali da dinnan sun fi annabawa ga basket da annabawa to shi kenan an maka zancen mursali na to ba sai ya zo ya ce maka annaba ko mala'iku da halitta Allah da waye da waye nan shehu ya gaya maka annan Muhammad ya fi kowa cika a halitta Allah shine kawai to akallahu wal baraya warau sai shi ya ce wa kulluhu dukkan annabawa hazal makarima sun taro girma da darajoji kaji yadda shu yake yabo so da haka kullum in mun ga irin wannan gabar sai mu ce a hirin ɗan mawaƙan zamani wanda in sun tashi yin waƙa suna wulaƙanta darajar annabawa don ka wulaƙanta darajar annabawa ka wulaƙanta annabi sallallahu kuma kai ka kanka ka wulaƙanta kai ka wulaƙanta saboda duk mukamin na nubuwa wai mukamin waye ne mukamin annabi muhammadu ne ai shine annabi shauran duka annabawa duka sun samu annabtan ne saboda shi wa min ayihi ayun nabiyina qablahu bihi nala kullul anbiya imanalahu duk wani annabi ya samu annabta ne saboda annabi saboda sai da aka rantsar da shi cewar za ka yadda annabi ya zo a zamanin ka a kwanta annabta ka ka zama cikin muminai na masu ba da gaskiya da shi masu taimakonsa wai za ka zallahu mithaƙan nabi ko lama atainakum min kitabin wa hikmatin sun maja akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqarartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqararna qala fashhadu wa ana ma inda wani da yawa ayar wata fassara to mu mun ajiye mun dau fassara Abdullahi dan Abbas Allah ya kara mishi yadda mun dau tasa tarjamanul Qur'ani abin da ya fassara ayar ya ce ma ba asallahu min nabiyyin adama faman ba'adahu illa akazallahu alaihi al fi muhammadin sanzalla in bu ita huwa hayyun la yu'minan nabihi wa la yansuranna saboda aka je ka dau basarar shauran kowa mun dauta Abdullahi dan Abbas Allah ya kara mishi da yace Allah bai taba aiko wani annabi ba Fati ya riƙe alƙawari a gare shi cikin annabi Muhammadu sanzalla alaihi ɗaya bayan ɗaya annabawan nan abu zarin al-gifari hadisin imam muhammad cikin musnadu shi ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kam adadul anbiya wai nawa ne adadin annabawa manzo da sallallahu alaihi wasallam yace su dubu ɗari ne da dubu ishirin da dubu yace mursalai nawa ne a ciki yace ɗari uku da goma sha hadisin imam muhammad bin hanbal to nan annabawa dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu abdullahi abbas allah ƙara mishi da yace babu wanda aka naɗa annabi sai da aka rantsar da shi kan haka cewar da za a baka annabta an annabi ya zo za ka aji annabtar ka zama ka bada gaskiya da shi ka zama cikin mataimakansa sai ya yadda da haka a qarartum wa akastum ala zalikum isri kun tabbatar da haka kun riki isuru nawa akan haka al isru shine al ahadul galizu alkawari mai karfi kun rika akan haka suka ce a qararna mun tabbatar a qarartum wa akastum aka ce a qararna mun tabbatar Allah ya ce to ku shaida ni ma shaida ni tare da ku abinda aka yi kenan to dan haka shehu sai ya ce wa mu hadal makarima dukkan annabawa sun samu daraja wal ula sun samu ɗaukaka to mukamin su mukamin annabi sallallahu alaihi wasallam da aka a daina wulakanta annabawa dan za a yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam mutum sai ya fita daga musulunci bai sani ba ka ba su girma kamar yadda shehu a wani gun shehu ce wa kulluhu menene wa kulluhu gurrun saratun ajin lauta ne ce maka ne abdullahi inda ɗawa'ibi dukkaninsu wato shugabanni ne masu daraja amma fa babu kamar dan abdullahi a nan muhammadu a cikinsu in aka haɗu a cikin su babu kamar annabi Muhammad hebo Musa wa Ibrahim ma'ana jini Maryam a baya ko lahum tubatun wal kullu amrun li khaib walakin nabal muqtar arba'u mansiba aminhum analul ɗari al Ka kaga annan Musa kaga annan Ibrahim kaga dan Maryam annabi Isa kenan kai wayannan suna da daraja a wurin Allah kuma su in kai kamu da kafa da shi wurin Allah to duk abin da kake tsoro za ka aminta da isar wannan annabi ko annabi musa ko annabi ibrahim ko annabi isa duk wanda kai karun kafa da shi gun allah kana neman ya amintar da kai daga dukkan tsoro duniya da lahira shehu ya ce sun isa a gun allah allah ya amintar da kai sai ce amma walakin na mal muktara muktaru istidraki kenan amma al muktaru abun zaɓin allah arfa'u man ba ne mafi ɗaukakar daraja kuma su din da nace suna da daraja suna da matsayi wa humanalu a aqdamin gada. su ma din daga gunsu suka samu darajar hai to tun da darajar daga gunsu suka samu to ya kawai sai ka kai kamun kafa da shi alaihi salatu wassalamu gurin Allah shi ke na bukata amma duka masu alfarma ne shi annabi Isa Allah ya ce wa wajihan fid dunya wal akhirah sannan annabi Musa Allah ya ce wa kana inda lahi wajiha alfarma ne a gurin Allah shi ko annabi Ibrahim ba daɗi Allah ya rike shi ba daɗi Allah ya rike shi kan kowanne yana da matsayi a gurin Allah to shau abin da yake a nan a harkar larabci shi malaman larabci suke cewa attanas tanasi ne yake yi amma fa a tsakanin baitocinsa ba baitin wani da wani ba can da yace wahum kulluhum gurrun saratun ajillatun wa ma kauni abdullahi inda dawaibi wannan baitin yayi daidai da fa Musa wa Ibrahim ma anajli maryam lahum rutubatun wal kullu amnul li khaibi walakin nawal muhtaru arfa'u ba. sannan wannan baitin shi kuma yayi daidai da wannan wa kulluhum hadha al makarim wal ula tace wa ma kan imamil hashimi kisala Dukka annabawa dukkan manzanni sun taro daraja da ɗaukaka sun taro ula ɗaukaka amma ba ma kalima bil hashimi hmm. kai sala amma fa babu kamar al-imam alhashimi ba hashimin dangi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wajen tadodi to ba babu kamar sa alaihi salatu wasallam duk da na faɗa muku wannan sana daraja amma babu kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to in zaka yabo na Hausa ka yi yabo irin haka ka ba wa annabawa daraja ka ba su daraja sai ka ce amma ba annabi Muhammad yana gaban su to wai su annabawa ai da su ake sanin daraja annabi sallallahu alaihi wasallam <coughs> idan ka duba yadda Allah ya faɗi darajarsu ya faɗi martabar su sai kuma ka ga to kuma a tare da haka sai ya ce annabi Muhammadu kuma gaba da su yake sallallahu alaihi wasallam to ai kaga ta haka zaka san darajar annabi sallallahu alaihi wasallam sai shehu ya ce Muhammadu alaihi salatu wassalam ya annabi Muhammadu na akwai takadirin ya unni da'i tunda a halar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya kairal anami ya biyayyan talikai wasilati ma'ana ya tsani na zuwa ga Allah habaka ilahi ma ya fito makala abun bauta ta Allah kenan tabaraka wa ta'ala ya maka baiwar da abin da ya fi karfin baki ya iya fara. abin da ya fi karfin a rubuta wata makala a faɗi wani zance a ce ga baki ya faɗi iya darajar da Allah tabaraka wa ta'ala ya maka wannan shehu yana wa manzala mu haɗa ne ya kira manzala sallallahu alaihi da khairal anami fiyayyen talikai sai wani ya ce a ah, ai an taba cewa da manzala sallallahu alaihi ya fiyayyen talikai sai ya ce ai ibrahimu ne ya za a yi da wannan da wannan wani sahabi ya kalli manzala sai ce ya khairal bari ya ce ya fiyayyen talikai manzala ya ce ai annabi ibrahim ne zaka ibrahim ai annabi ibrahim ne to nan kuma shehu ya ce da manzo Allah fiyayyen talikai can kuma an ce da manzo Allah fiyayyen talikai ya ce Ibrahimu ne to yadda zancen yake su malamai suka yi ta magana sai ta waru ne wasu ce ka wai ba a sanar da manzo Allah ba sannan ya fa annabi Ibrahim wannan duka alkali ya ya kai ce wannan zance abin musu to ya abin yake wato khairul bariyati da manzo Allah ya ce Ibrahim din ne shine annabi Ibrahim din ne malaman ishara sai zaga to ai annabi Ibrahim din da shi da mukamin sa duka nawaye atu duk da mukamin sa duk mukamin annabi ne sallallahu alaihi wasallam da albarka annabi ya samu wannan mukamin in ba haka ba kuma fassarar abin tana tafiyar da manzo Allah ya Isra'i da Miraji wai waye ƙarshen taliki da maza Allah ya rabu da shi mutum da ya basharu da aka bari wanda daga shi bai ƙara haɗuwa da wani ba annabi ibrahim ne ko ba haka ba shi ne ƙarshe in hadda bata ha'ince ni ba a sama ta ɗaya annabi adam ya haɗu da shi alayhi salatu wassalam <coughs> da ya je sama ta biyu na ga ya haɗu da 'ya'yan khala ko annabi isa da annabi annabi haya ibnai khala a sama ta uku ya haɗu da annabi yusufa a sama ta hudu ba ya haɗu da annabi idris wa rafa'anahu makanan aliya a sama ta biyar ya haɗu da annabi harun ɗan uwan annabi musa a sama ta shida ya haɗu da annabi musa to da aka je sama ta bakwai a sidiratul muntaha a wannan baitul ma'amur din wanda mala'iku dubu saba'in suke kewaya shi tunda Allah ya samar da shi na farko ba za su dawo ba a tashi kiyama wasu ne kullum dubu saba'in suke kewaya shi waye yake zaune a kujera ya jingina da wannan gidan annabi ibrahim ne daga shi ka ƙara ji annabi ya ce maka ya haɗu da wani mutum ba a ƙara daga annabi ibrahim shi kenan ta kaga shi ne kaga annabi ibrahim ya fitar duk wannan ya wuce su gaba ɗaya shi kuma manzo Allah ba abin da ake cewa talikai ya wuce gurin ya shiga gurin da kuma sai kuma to ai shine ai ya shiga gurin da kuma yaya ake yaya ake sai dai yadda shehun ya faɗa da na fata da laduna kaifin fa'in wu ta ƙasar an hazainikal jabarutu fa sirrun sarari, sirri bi sirri wa da hu fa matan ma illa al wa sirru na hutu to kawai dai ka faɗa irin yadda shehun ya faɗa kenan. amma dai maganar ko me an bashi kawai sai Allah sai annabi to kaga annabi ibrahim da aka ce khairul bariyatu to wannan mukamin nasa ake faɗa a nan to shehu radiyallahu anhu ya kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasilati tsani na wasilati tsani na mun yi maganar ziyara Abin da ake <laughs> cewa tsari wanda za ka yi kamun kafa da shi gurin Allah kan wani abu da kake nema Allah ya maka a duniya ko a lahira Da duk abin da Allah yake da shi wanda za a yi kamun kafa da shi zuwa gurin shi kan yayi wani abu babu kamar annabi Muhammadu komi duk abin da ka sani tuno to Allah bai da abin da za ka tsanantu da shi gurinsa kamar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba aiki yake magana ba yan izala su da aiki suke tsani sun ce annabi bai isa ita wasu da shi ba har yau a gobe ka suke fara a'udhu billahi to aiki suke magana yanzu da Allah a musulunci mu yi tunani akwai wani aiki a musulunci da ya kai na sayyidina Abubakar da sayyidina Umar kuwa to akan daga murya gaban manzo Allah ya ce zai durushe aikin su daga murya ba fa su ba ai wa annabi wani abu daga muryar su tafi ta manzo Allah sama Allah ya ce zai rusa aikin su saboda haka yanzu ka hada aiki da annabi in kana da hankali daga jin wannan an ce za a rusa aikin sai na abubakar da sai na umar in suka ɗaga murya gaban annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce zai rubuta aikin yanzu kai a tunaninka aikinka gwala gwaji har ka yi tunanin wani aikin ka ya kai wai ya ya kai abun ka ya kun annabi matsayi har da zaka ce zaka tawassuli da shi ga aikin sai na bakar sai na umar original aiki malam wanda Allah ya karbi wannan aikin ba shakka amma Allah ya ce zai rusa shi kan daga murya gaban annabi sai ya Allah na mun la tarfa wa sawatukum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'dhi lan tahbada amalukum wa antum la tashuruna haka Allah ya ce ina ba ta an fahimta ka zama ala basira ce sannan kaga ƙur'ani kenan to kaga sai a ce kitabu da sunna to hadisin da shaukani kansa ya tsaya duba hadisin nan cikin tufatul na da kansa ya ce kai ya ce wa fi hadal hadifi. jawazu tawassuli bin nabi sallallahu alaihi wasallam ma'al i'tiqadi anna al fa'ila huwa Allah to da ma ya ce ba Allah ne mai yi ba sai ka wani halar da kanka mallan shaukani makawo ne ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ayi mun addu'a ido na ya dawo <laughs> sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to je ka yi alwala ka yi nafila raka'a biyu idan kai nafila raka'a biyu sai ka bayan ka'idar sai ka karanta wannan addu'a ka ce Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika Muhammadin ya muhammadu sallallahu inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati hadhihi lituqta ka karanta wannan bawan Allah ma makawo ya tafi je na fula a biyu da ya na fula a biyu sai ya dawo da ya dawo ya biya wannan addu'a ta take ido ya bude mana abinda addu'a ta kunsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa cewa ya mai niyya saluka Allah ina roƙonka ya ce wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadi na fuskanto ka Allah da albarkacin annabinka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai ka da ka ce da ka kira annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake tabbatar mana koyo ka kira annabi yana jin ka wallahi yace ya Muhammadu ya annabi Muhammadu sai ka kira annabi bayan ka gaya Allah Allah na taho da bukata amma fa da babban bawan ka annabi Muhammadu na zo maka sai ka ce ya annabi Muhammadu na fuskanci Allah da kai cikin bukata ta wannan dan abiya biya min haka addu'a ta kunsa to da Allah masu maganar tawassuli tawassuli da Allah su dina wannan hadisin ya isa ba wanda yake musun ingancinsa har albanin albaniya da aka faɗa haka sai suka ce ai a raye ne za ka yi suni da manzala sai sannan manzala yana rayuwa tare da sai na abubakar sai na umar to za ka yi suni da shi amma yanzu da manzala ya wafati ba a suni da shi saboda ya yi wafati saboda su abun su <laughs> akwai bambanci tsakanin rayuwar da manzo sallam yake yi tsakanin sai na bakar da kuma tsaratuwar da manzo Allah ya zuwa makotakar ubangijinsa to shikenan kaga wannan su suka fara ba hadisi ba aya da haka sai tsagoran son zuciya ba annabi ne ya faɗa ba sallallahu alaihi ba Allah ne ya faɗa ba su suka gano suka ce wai haka ne ake nufi hujjar su wai sayyidina Umar Allah ya kara mishi yadda wai lokacin da ya kira babban annabi sallallahu alaihi wasallam yace yi musu sansun Allah muna kamun kafa da babban annabinka ka shayar da mu ruwa wai tun da ya yi tawassuli da Abbas bai yi tawassuli da annabi wai sai na Umar yana nuna ba a yin tawassuli da annabi saboda yayi wafati wannan ƙarya ne shi sai na Umar bai faɗa haka ba su suka gano suka faɗa haka to ita wannan addu'a ita ta ƙaryata su a cikin ta tawassuli ne karara a ciki ka ce Allah ina roƙonka ina fuskantowa zuwa gare ka da albarka annabinka annabi Muhammadu sai ka koma ka kira annabi sallallahu alaihi wasallam to ya annabi sallallahu alaihi wasallam ga ni ina ga Allah bukatuna wai kamar dan manzo Allah ka ji ka sa baki ya Muhammadu ni ya tawajjo bika ila rabbi fi hadhihi hadhihi litudha sai ka faɗa manzo Allah haka to dan Allah wannan addu'a ta kunshi tawassuli a ciki sai kuma wani jumruwawa sai ce maka ai iya rayuwa annabi ne yiwo fati babu to dan Allah me yasa da manzo Allah ya koya wa makahon nan addu'ar ya je yayi idan su ya bude bai ce da su to ku ne wa fati wannan addu'a ta yi isfaya a amfani da ita saboda ba a tawassuli da wanda ya fati me yasa nan bai faɗa ba da Allah da manzo Allah ya yi shiru bai faɗa ba me yake nufi sai kuma wani dan iska ya zo ya ce mu daina in manzo Allah sallallahu ya bude kofa to fa sai dai ya kulle da kansa amma sai kasaitan malami ko sahabi bai sai kulle ba in dai manzo Allah ya bude kofa sai kasaitan malami ba zai kulle ta ba to ya manzo Allah ya koya addu'a addu'an nan ta kunshi tawassuli sai kuma wani shedani ya zo ya ce maka a manzo Allah in yau bati a daina shi kuma manzo Allah bai faɗa ka ba da hakan take yana yana koya mai zai ce wannan addu'ar a yi ta iya rayuwata in ne wufati a dina to bai faɗa haka ba yana nuna a ci gaba da yi kenan kuma lokacin da ya idan ɗan da ya da ya bude sai ce to shi kenan inda haka ne da idan ya bude ya da sai ce to wannan addu'a daga yanzu kai kaɗai za ka yi wani ya ƙare ga ta duk malaman hadisi sun rawaice cikin littafin hadisi kuma ingantacciya ce har shi shaukani ya ce kai wannan hadisin akwai halaccin yin tawassuli da annabi abinda kawai zaka kudirce ba annabi ne zai baka abun ba Allah ne zai baka to hutar da kanka malam shaukani annabi shi yake raba abin da Allah yake da shi wallahu huwal mu'di wa ana al-qasim haka yace hadisin bukhari Allah shi yake bayarwa rabon ma ni nake yi malam shaukani a qur'ani ma Allah yace bayan Allah ya wadata kuma manzansa ya wadata ko an agana humullahu zai ce wa rasuluhu jibrilu ma zuwa yake ce zan miki baiwar da ko ta yi Allah zai mata baiwar da ah. inna ma ana rasulu rabbiki zai ce mi li ahaba laki ko li ahaba ko Allah ya ce ya baki li ahaba laki gulaman zakiya ni dan aiken ubangijinki ne na zo zan miki baiwar da mai kwanya in ji jibrilu ya ga wutar da kanka jibrilu ma ya ce zai bada da ɗa kuma dai ɗaɗe Allah ne yake bayarwa ko su dole a dawo fa majazi da haƙiƙa dole ne ko an yi ko an su in ba haka ba alloli su yi yawa a to in aka ce dole wani abin da Allah yake yi wani in yace yana yi an kafirta to ya za ka yi nan jibril ya ce zai ba wa nana maryamu ɗa ba Allah zai baki ba a'a na zo ne nan Allah ne ya turo ni zan miki baiwa ɗa ba zai miki allan baiwa ɗa ba ƙur'ani ne kuma faɗa shi kuma ƙur'ani mutawatiri ne ba ya allah da wani ruwaya wace ce hadisin yana da rauni ko da aya ce mutawatira li ahaba laki gulaman zakiya in ka ce zaka raba allah da annabi kai ne zaka rabu domin shi Allah mun ji har alamiri ɗaya ya haɗa su shi da annabi duk alamiri ɗaya annabi ya yi aiki Allah ya ce shi ya yi to ya za ka yi wa ma ramaita idan ramaita walakin Allah aka gaisa da annabi Allah ya ce ba da annabi aka gaisa ba da ni aka gaisa innal ladina yubayyunaka inna ma yubayyuna Allah ko ba aya bace ko hadisi ne aya ce ai yadullahi ga aidi kana wani tauhidi tauhidi sai kai tauhidi sai kai tauhidi kana ta wani kankami kankami an ce annabi yana da daraja kaza yana da daraja kaza Allah baje ka zai ya ruguza ka wallahi tallahi malam to shine nan wasilati tsari na zuwa ubangiji sai ce ubangijin ka Allah ya baka abin da ya fi karfin baki ya iya faɗa falaisa ushairal ushiri ma fi sa'ibi nan ma akwai tanasi eh abin da aka rubuta a takarda to a ɗau a kasa abin da Allah ya maka goma a ɗau ɗayan a kasa shi goma shi ma kashi ɗayan a ƙara ɗauka a kasa shi goma to kowannan ɗaya cikin goma goma goma ko shi ba a gama fada ba duk abin da aka rubuta na daraja a nan alaihi wasallam ba a faɗi ɗaya bisa ushirin ushiri ba duk abin da aka rubuta da haka Allah ya riga ya maka bai wadda wato ya fi ƙarfin baki ya iya faɗata eh Muhammadu Abdullahi gairu mushabbahin bihi bashar man rama zalika sabbihi annabi Muhammadu bawan Allah ne amma ba shi annabi ba a iya ba a kamanta shi da wani mutum wanda duk yana ba zai kamanta annabi da wani mutum ka zagar sabbihi ka ce wawa ne shi eh shi ne sabbihi ka ce wawa ne shi sai shi ya ce wa anta wa habtal bida da ya rasulullah alayka salatu wassalam kai kai wa farare baiwa kai kai wa bakaki baiwa to ko me shi yake nufi da farare da bakaki din Allah wa alam fararen fata da bakaƙen fata shine a karabu kenan a cikin mutane ko ko bi da wasu da mutum da aljan ko kuwa bi da wasu da ɗin musulmi kenan da kabirai yau mata bayar da wujuhun wata suwar da wujuhun famar lalina suwar da wujuhun duk ya hatamil to abin da shi yake nufi da bida da su da sai shehu din amma dai zai iya yiwa bida wasu da farar fata da bakar fata ko kuma bi da wasu da mutum da aljan annabi yana bu istu ilal ahmar wal aswadi malamai su fasara ce mutum da aljan kai ka bawa mutum kai ka bawa aljan baiwa ko kuma kai ka bawa musulmi baiwa kai ka bawa kafirai baiwa wani baitin da na ce yana fassara ce yudil a ɗaya biyu munahu wa yusrahu yana yin baiwa da dama da hagu nan ya bada jamala nan ya bada jalala Allah ya sa ya ba mu jamala yawa in ka ji jalala ya ce wa na wuta wa na wuta to ko kyama aka tashi ba bita da zancen hasbunallahu wa ni'mal wakil to shine shehu ya ce kai kai wa farare baiwa kai kai wa bakake baiwa sai ne ce kaji shiriki, kaji shirka kaji fa Allah shine wahhab shine mai baiwa to jibrilu ma ya ce wa kansa shi ma mai baiwa ne ko ba haka ba hmm. sai wani ya ce to wai me yasa yake lamirin muhadaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya fati ya zo yana cewa wa anta wa anta wa anta to kai ma me yasa an kana ta tahiyya kake cewa assalamu alayka ayyuha annabi sai ka ce assalamu alaihi ko assalamu kana daga nan nan nan lungun markas kana zaune a nan za ka yi tahiyya ta za ka yi assalamu alaika shi ko a larabci alayka din nan zamiri ne mu kaɗabi abokin zance wanda ga ka gashi shine sai ka ce alaika alaihi kuma ga'ibi na wanda baya nan to yi nan duka musulmi assalamu alaika muke cewa kaga ga mu ga annabi kenan wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba amma dai ta tahiyyar nan musulunci ya koya ta annabi ya koya ta lokacin da sahabbai mai suke cewa an suka zo ta yayi ce assalamu ala abu abubakar assalamu ala umara assalamu ala usmana sai kai ta tuno wasu abokanan ka kai ta faɗa manzo Allah ya ce musu kunga inna Allah huwa salamu Allah ba shine salamun nan in kun tashi kun ku ce assalamu alayka ayyuha nabi wa rahmatullahi sai ku ce assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin shi kenan kun huta aminci ya tabbata gare mu aminci ya tabbata bisa bayan Allah na gari to duk inda bawan Allah na gari yake a sama yake ko a ƙasa yake ta same shi bai kun zo kuna ta lissafi ba manzo Allah ya koya abai haka to a me yasa ake ce assalamu alaika ayyuhan nabi ake yi da zamirin muhadaba kuma in annabi baya ji to me ba fa'ida yi kenan wanda kake wa gaisuwa baya jin ka me ba ida babu yana jin mu alayhi salatu wasalam yana jin mu yana ganin mu mala wanda bai san annabi ba shi ne yake ganin cewa ai gashi gashi ai gashi gashi amma duk da gaji ana cewa assalamu alaika din nan bai ce ne ba bati hukuma cewa assalamu alaihi ba to zancen haka yake duk duk inda kake to ba dan ba ma annabi muhammadu sallallahu wanda Allah ne saman sa kur ki ka zo ana faɗar darajarsa kana jin wani kai kai an wuce gona da iyaka an yi guduwi an yi kaza to ina ma aka san gonar balle a wuce iyakar ba a zo ba balle a zo a wuce ba a zo ma gona ba balle a wuce iyaka ganin ta ba ba ba mana me aka sani na annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa yan uwa da aluna da abin da bayan Allah suka dora maka yana subanci din nan da ganin girman manzo Allah sallallahu alaihi sallam wallahi tallahi duka shine abin da yake cikin kitabu da sunna ko yau zaka roki annabi abu ba kai shirka ba a addinin izala ne da wahabiyanci kayi shirka in ka ce ya rasulallah kamun lamuni harkoki sun sun sun abun nan wai wai wai ka fita daga musulunci wallahi ka ko in ce ka fita daga addinin su <laughs> ka fita daga addinin su wallahi sun kore ka a wannan ranar ka ce wai manzo Allah sallallahu ya rasulullah harkoki sun sun rinta a ka dauki a ai ka fita daga musulunci to amma sai mu ji manzo Allah shi a gabansa wani yana roƙonsa amma manzo Allah bai ce ka fita daga musulunci ba kaga daga nan muka gane daga kungiyar suka fita amma ba daga musulunci ba musulunci kana nan daren malam hadisin rabi'atu bin ka'ab al-aslami hadimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana masa hidima da aka yi hidimar qiyamul layl mala baya yin bacci idan manzon Allah zai zai zai abun nan yana rike da tallawar rubuta ta manzon Allah baya bacci wai dan kan manzon Allah ya kira shi yana bacci shi yana ganin in aka kira shi bai ji ba ya muna da ladabi sai ya haƙura da bacci da haka da manzo Allah ya kira shi sai ya amsa da ya kira shi sai ya amsa to ka san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karimi ne kawai sai aka kalle shi aka ce kai rabi'atu salini rabi'atu roƙanni da abin da kake so to ai su abun su eh in manzo Allah yana nan zaka roki manzo Allah doki ko gida ko gona ko wani abu dai su abun su wannan amma abin da Allah ne zai bayar to in ka roƙi annabi ka shirka to bara mu ji shi rabi'atu doki ya roƙa ko gida ya roƙa ko ko fili ko gona ita ya roƙa kuma mai manzo Allah ya ce masa manzo Allah dai sallallahu alaihi ya ce masa salli hadisin Ahmad ibn Hanbali ne hadisin Bukhari shi ta sal roƙi to a abin da ya ce sai ya ce as'aluka ba as'alullah ba an ji da kyau as'aluka ya rasulallah ina roƙonka ba ina roƙon Allah ba sai bari mu ji gida ya ce sai ce murafaka ka fil jannati ina roƙon in zama abokinka a aljanna kaji shi duk duniya ya tsallake ta Kiyaman ma kaf ya tsallake ta aljannan ma kaf ya tsallake ta sai ce murafakar annabi ba aljanna yake so ba a inda annabi yake nan yake so kawai ya zama yana biye da annabi duk inda annabi yake shi abin da ya ruka kenan bari mu ji manzo Allah ya ce masa yayi shirka bai faɗa ba sai ya ce masa awa gaira zalika kai rabi'atu roki wani abu ba wannan ba roki wani abu ba wannan ba rabi'atu ya kure kenan sai ya ce huwa zaka ya rasulullah aini kuma ba ni da wani abu ba wannan ba ba ni da wani abu ba wannan ba annan muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam sai ce shi kenan fa inni ala suka bi su sujudi an bashi amma an sa masa sharadi an baka amma ka taimaka min da yawan yin nafila to shi ne za ka ji shi yana cewa analu ada'an me lam yakun bi shara'i ya rasula ai mun baiwa in samu baiwa amma ka a samu sharadi aban kawai <laughs> kawai ba sharadi eh ba ya rasu alalu da allam ya bi sharadi kaga umar kuti da aka yi mishi baiwa ta ma'arifa da waye da daukaka da kudubaniya duk da ya samu sai aka ce masa za ka samu abin da kake so malam tu khalidul muluka muddin baka yi mu'amala da sarakuna ba kaga an samu sharadi kaga umar rubuti ba shi ba zuwa gidan gwamnati e ko fada ko waye ka je gidan gwamnati ana taron addu'a a ya lamari ya rubuce kaga ai da tsauri <laughs> to kaga shi an baji waya ka ce amma ba kai wa mu'amala da sarakuna to yanzu a ce an baka abu kaza amma ba kai ba shiga bila ba kai ba shiga yaki sunan gidan gwamnatin Kano ne ba kai ba zuwa gidan gwamnatin Kano eh eh gamman house ku yawa gamman house to duk wani taron hadda da aka kawo da ambula ana raba an ji ambula ba kai wa zuwa in ka je kuma ta faɗi to shi ne ya ce ni analu a da allam ya kun bi shara'i ne ni a yi mun baiwa amma ka a samun sharadi a yi kwasi Yau yawwa kamar yadda yanzu likitoci ya ce Allah ya kiyaye wa Allah ya ba mu lafiya sai a ce wai kanka ci nama ko eh gaji nan ba cin nama ba cin waye ba cin waye kaga an sa ba sharadi ga kuma kuma kuɗi an bayar to shi ya ce in samu abin da nake so ba sharadi haka kuwa aka yi masa an ba shi ba sharadi shi zarki ma shi shehu ma duk inda ya je sarakuna ne suke saukansa ko zarki ko shugaban ƙasa haka su su ne duk inda ya je ka di muka mallikul muluka wa amra haka di muka makadumul muluki amira duk inda ya je sai sarakuna sai shugabannin ƙasa sai gwamnoni me yasa saboda ya faifaye cikin san annabi sallallahu in muhabba annabi ta samu duk wannan kin cin kazar ai duk ba a yi da za a ci wai tuma waliyan bayan za a ci tuwo da miya an zuba toka wai duk dukkan nafsu ta ji daɗi saboda ta bi Allah ya ce wai a zuba toka a ciki ka a ji daɗi eh ba za a yi ba to shehu duka wannan malam gezina eh, ta wannan lokaci ita shehu yake sa kuma ga shehu na Rolls Royce yake hawa mota Rolls Royce ta wannan lokaci ita yake hawa ya taɓa alkyabba in ga hoto nasa radiyallahu anhu sai ka gani kamar a wannan zamanin aka yi shi ba wani bambanci ga sunan so da aka komai aka wasu amai radiyallahu anhu duk yawo kuma da zai jirgi zai hau a hau jirgi a zaga ujamjum fil ajwa'i dauran wataratan ajubul fayafi fadfadan su fadfadan sun mu fadfadu haka shi yace ujamjum fil ajwa'i dauran wata ina kan sararin samaniya malam na ce saboda zan ziyarci annabi na ma rasa me zan ci eh da haka jirgi yake hawa komai aka yi sani mana a ci a sha a yi ado radiyallahu anhu dan me bi fadli ilahin nas jalla jalaluhu wa hubbi rasulillah daha nabiyya eh da ga maza mazhaba ce ta da shi duk da kishewu ya iya roko ya iya wato tamalluki ya iya fadanci duka in yace aban aban to ka san akwai in za a ba waliyi kyauta sai a jefo imtihani sai ka ga sai an sako wani imtihani an gasa ka wali an gasa ka daga nan kuma ashe wata daraja za ka hau amma bai ka dana sai ka hau wannan daraja. to shehu in zai roƙa ka ji ya ce mu'afa hmm. to ni a bani ba ka amin imtihani a ban kawai kuma in zauna lafiya kalau ehe shehu shi ya san haka kai baka za ka ba balle ka roƙa kana ta roƙo ka samu matsayi kaza ka samu mukami kaza baka ce ka baka sai a turmo wa wani imtihani malam ka kaɗi ka kaɗi ka kaɗu Hakka ce mate nasarullah ka da ku ka da ku sosai sannan an cakuɗa ka gaba ɗaya an maka wani mukalafatu sannan wani ya ɗora ka a mukamu to ai baka roƙa ba shi shi in ya roƙa ya roƙa sai ce mu'afan to ni yawwa lam yakun bi shara'i aban wannan mukami amma fa lami lafiya ba sai an wani imtihani ba domin Allah kana da ikon kai mun haka to ai mun kuma ka a sa mun sharadi radiyallahu anhu to shi ne sai ce kaiwa faru-faru baiwa kaiwa bakan fata baiwa to fanta ne ka hadimu ga wannan hadimi ya nufo ka ya lalla. rama minka manala rama manala yana nufin ya samu baye-baye minka daga kurinka ya ce wa a anika khairar alami na wasilaci wa a anika wa a duka ina nufa toka, khairal alamin akwai takadiri na yaqun nida'i kaga damu mudafun kenan ya khairal alamin ya fiye yanta da kai wasilati ya wanda yake tsani na a gurin Allah munili lawalan wanda shine zai mun baye baye ladal yawmir rahibi katarnin wuni wanda yake mai kwarjini mai firgici mai razani rana da kenan rana da kiyama ya rasulullah kai ne zaka yi mun baiwa kai ne duk kai ne za ka mun A ah, sai wani ce ai gaji su ba wannan duk fa shirka muke wallahi alazim wannan duk abin ka ce wa manzo Allah zai maka bayarin kiyama to bari ku ji yanwa inda za ku san mu tafiyar mu ta su ba ita ce ta ahlus sunna waccan tafiyar ta ahlul me zamu ce sunna ko eh amma sunna dai to ta mu kenan amma sunna to wannan kuma ita ce waccan lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wasu mutum dubu saba'in za su shiga aljanna ba hisabi ba azaba yana faɗa sai ukashatu bin mihisanin ko ukashatu da takfibi amma da tazibin shi yafi sai ya ce ya rasulullah udu'ullaha an yaj'alani minhu ya rasu la roƙi Allah ya sa ni cikin mutum dubu saba'in ɗin da shiga aljanna ba hisabi ba azaba to bari mu ji yadda za ku san yawmin rahibi din annabi ne yake baye baye ba ma yawmin rahibi ba a yau din ma shi yake yi sai manzo Allah bai ce Allah ina roƙonka ka sanya ukashatu a ciki ba ya faɗa haka me yace anta minhu haka kawai yace masa shi ukasha ya yi haƙiƙa yau ya yi shari'a kai eh, ya yi shari'a udu'ullah ƙwarai ko ya yi shari'a udu'ullah an Alani minu. ka roƙi Allah ya sa da ciki manzo bai ce Allah ka sanya ukashi cikin su ba sai ce an ta minu kana ciki <laughs> nan kawai ba sai an to kayan Allah na annabu ne yayi nan ce an ta minu kana ciki an bashi to shine shi yake cewa ran kiyama ya rasulullah kai za ka yi mun baye baye to Allah ka je gunsa wa da ran kiyama annabawa sun ƙi zuwa kana wata magana sha sha sha a bakka da allah ran kiyama ya sa ka a wuta ya yi tajalli da muntakimin ya akrama lakal imali man aluzu bi ka inda hulul hadis Amin, Amin. walan yadika rasulullahi jahuka bi idhil karimu ta tahalla bismi muntakimi ko tajalla bismi muntakimi karimu ya ta tajalli da sunansa na muntakim a wannan ranar azaba kurum ba wata rahama ko kaɗan a ranar liyama annabawa mai matsayi mai daraja irin ta annabi ibrahim an je gunsa ana neman ya je gun allah ya sa baki a zo a yi hisabi ya ce ba zai iya ba ya ce rabbi gadibal yau ma gadabal gadab mislahu lam gadab eh, qablahu mislahu wala ba'dahu ya ce ku tafi yau ba zan iya zuwa ba aka kirawo annabi aka yi ce ku tafi aka tafi gurin annabi musa da aka je gurin annabi musa ya aka yi aka je gurin annabi musa a ɗan yaƙuri da rabon mu ƙarasa muna dab da ƙarasa aka je gurin annabi musa annabi musa ya aka yi ya ce shi ma yau ubangiji ya yi fushin da wallahi ba zai iya dusarsa ba ku tafi gurin nuhu abdan shakura kaza kaza farko annabi adam ma aka fara zuwa yace a tafi gurin annabi ibrahim a tafi wajen annabi nuhu aka je wajen annabi a tafi wajen annabi musa aka zo gurin annabi musa aka je annabi isa a riwayar ana zuwa gun annabi isa a wata riwaya bai ce kala ba ta ku tafi gurin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to kai mai cewa a bakka da Allah kai ba za ka kama aba da Allah ba ma je kiyama Allah ya bakka da shi din a daidai wannan lokacin mu ga yadda za a yi in Allah ya fi tabaraka wa ta'ala tun insha Allah muna tare da annaba a irwa al'arshi insha Allah eh idil karimu tajalla bismuhu taqimi mala kafiri yana cewa a zo a yi sabon bala'in da yake ciki a filin mashar shi gwanda ya tafi wutar ma saboda bai san wutar ba wannan bala'in na wannan lokacin ya sani sai ce aje wajen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ana zuwa a wa'ati ya rasulullah a shafa'ata a shafa'ata da muke yi a sallallahu alaihi kai ita za a faɗa muna roƙon ka ceto muna mu da ma tun a nan duniya mun roƙa ko manzo Allah ya amsa zai cece mu insha Allah muna roƙon ka ceto muna roƙon ka ceto ya rasulullah ta sallallahu sai ce ana laha ana laha ana laha ni ne da ita ni ne da ita ni ne da ita sai tashi yana zuwa ya je ya faɗi gaban zaci bi muhammadin hamidal ilaha a tabi habi futuhi lahi zalata aliman yusufun nabani ya ce ya je ya faɗi gaban zaci, ya yaba allah da yaban da ba koya mai aka yi wani ne ya biya mai ya haddace ba a'a irin buɗe-buɗe da Allah yake wa annaba a lokacin aka yi wa manzala buɗe-buɗen yi wa Allah kirarin nan ya koda Allah ya koda Allah ya koda Allah take Allah ya canja daga muntakin sai koma ra'uhu sai koma rahimu sai koma barru mutum mai kirki mai ra'afa mai rahama mai jin kai sunan nan muntakin manzo Allah ya canja wa Allah shi sai koma tajallin jalala manzo Allah ya canja wa Allah ya koma tajallin jamala kawai sai aka ce ya Muhammadu irfa'ara a saka wa kul yusma wa sal tukuda wa shafa'atu shaffa eh ya annabi Muhammadu daga kanka i magana yau za a saurare kai za a saurara ka roƙa a baka ka nemi ceto a baka ceto alaihi salatu wassalam ina sallar taka da kake ni da ita ta zo a yanzu mu gani ina sallar da za ka yi kama kafa da ita zo ta kai ga gun Allah ka gani da wani duk wani aiki da kake takama da shi da wani fika asuwaki da wani waye ka zo duk wayannan a kiyamun mu ga yadda za a yi mala kana wani magana ana magana wasilatul lahi uzma annabi muhammadu sallallahu alaihi kana da da mutane bayan mala sha sha saboda baka san kanka ba baka san kadarin annabi sallallahu alaihi wa sallam ana magana Allah yana da bawan da ya wuce annabi ne kana da wani abu da za ka yi wa Allah da ya wuce kai wa annabi kyautai to kaji dai nan da manzo Allah yake shehu radiyallahu yake cewa kai za ka yi mun baiwa a wuni wanda yake mai firgici kai za ka yi mun baye baye to gashi manzo Allah wani ya ce masa roƙa Allah ya bani aljanna yace an baka ta kana ciki kuma za mu je za ku gani yana ciki wallahi ran kiyama ba mai tada zancan eh ukashatu wallahi yana ciki shi ruwa ta sha wani sai ya taso ya ce ni ma a sa ni Allah ya ce kashi ya riga ka a to ai arabar da ita anan <laughs> wallahi duk sai arabar kowa yana faɗa wani ne zai tashi sai ya ce kashi ya riga ka to fa da aka tashi sai sa bai aka kuka to su waye wayannan nan ta yi bala Allah hun ladina na wulidu fil islami ta yi wanda sai da bayan musulunci ya zo ne aka haife su ba su taɓa yin shirka ba a baya wasu ka ce bala Allah hun lalina sai rasulallah a ah, ta yi mun sahabbai ne ta yi muni wasu ka ce kaza sai manzo Allah ya dawo ya ce mallazi ta kudu na fi na ji kuna dan wani gunaguni me kuke tattauna ne sai ce ayar rasulullah maganar da kai ta cewar wasu za su shiga aljanna ba hisabi ba azaba ita muke tattaunawa sai ce humul ladina yarquna wala yastarquna wala yatadayyaruna wa ala rabbihim yatawakkaluna su ne wanda ba sa yin buri turkiya irin ta aljanu kiran inda kuwa su take kuwa ce ce to ba sa yin wannan ba kuma sa nema a musu kuma ba sa canfi liritini ka fito ka ga wani ina ganin ka yau kasuwan nan ba nasara rannan ma da na gan ka aka yi kaza rannan ba to canfi kenan to me yin wannan baya cikin wancan lissafin yau yawwa la ya na wa ala rabbihim na suna dogara ne da ubangijinsu ta ga an ba kofa a gudan kai ma dan takara ne in kai takara sai Allah ya sa mu ciki albarka annabi sallallahu alaihi wasallam shehu yace wata yamani hubbika san ka ya bautar da ni ya rasulullahi mai da ni bawa dama haka ake so soyayya ta maza ta mai da kai bawa mala surutu mu jamjiman na zamo ma na rasa me zan ce bakin ya kulle na ma rasa me zan fara soyayya ka ta bautar da ni ta ɗimo ta ta gida wani na ma rasa me zan ci a jubul bala in kana sa abu bautar da kai shi ne ma soyayya ta haƙiƙa mana ko budurwa kake zo ka zama bawanta soyayya ta haƙiƙa kenan ko sai ka zama bawanta malam yanzu nan da ta ce kaza sai a je a siyo turo min kaji sai a tura a tamfa za a yayin mukin wance yan kudaden ka gina a juye ka sai ka wani zai a ciwo bashewa a bayar sai ka zama bawan ta shine soyayya ta cika ta hakika ka zama bawan to soyayya sai ta in kuɗi kake so ma haka wala yanzu in ka fito karfe hudu na asuba za ka ga wani ya ɗau kura ya kama hanya wa yake wannan bautar kuɗi mala da sanyin nan ne kana can lokacin kana kunshi a wargo, shi ko ina ya kama kura ya tafi ta yi rake yake siyarwa ya tafi ya je ya siya raken ya maza maza ya daddatsa ya daddaure ya dora a kan wilbaro eh, kan safiya ta yi ya fito ya ya harka wannan kuma ruwa zai ɗebo so yake yi sawu guda kaza a rana to wari ya fita da zazzabin nan ba gosulo ba kowa ya zo ya juye wasu wani munna yake koma da gudu ya je kuma me yake wannan bautar kuɗi mala to son su yake ne son su yake kuɗin yake so da baya so ba zai musu haka ba yanzu bayan Allah da suka kashe nafsu nafsu ba a gaban gabansu take ba shikenan su ba son kuɗin suke ba to suna kwance a gida suna ibadar Allah in kuma kudin sun zo su ci mutuncinsu a to shi kudi ya yi ci mutuncinsa ka kashe shi ka gani shi ce wa Allah razumi hausa Allah kara mishi yadda ka ga yadda suke wa abu cin mutuncin dukiya shi kenan nan <laughs> yanzu nan kyautar gida a baka gida in mota ce a bayar da abin da kake gani kai mai daraja ce nafsin ka ce take ganin yana da daraja su abun su bayi da daraja Da yake da ya baka biredi da ya baka wannan motar shi duk ɗaya ne abun su wallahi so da haka kawai shi kenan sai a ɗauka a bayar a ba da gida ba kuma shi ba dukkan bayan Allah na wanda suka zauna da su za su gaya maka haka to soyayya manzo Allah so ake a ga ta bautar ta kai malam shi ne soyayya ta ƙira ta bautar da kai ka ta mauta ka ta kidima ka surtu mujamjiman alal barri na zama na rasa mai zan ce a sarari a sarari nake tafi a cikin mota ne ko a kam shewa har babur ya ko shewa dukkan ya ɗai da'awa ta ta kiran zuwa ga Allah da babur ake hawa sau da haka an hau babur an hau mota sannan aka hau mota an hau su jaki da duk dabbobin nan ba wanda ba a hau badan don yaɗa sai ce wal ajuwa wani lokacin kuma ina sararin samaniya sai in ci ɗime ɗimo ce in rasa mi zan faɗa cikin annabi sallallahu alaihi wasallam a misala ina nufin ni dai in sadu da annabi wa inni la ashkul baina kullun ni karata a duniya ba abin da nake kai kara irin a ce an raba ni da annabi to ba ni da bala'i kamar wannan shi bai da bala'i bai da abin da yake kai ƙara irin albaina a raba shi ya ce a ce ga shi sai ce fa waqatun maza fi in insha'i madahihi wa tadhkari lam ahjuhu dahara mudraka a wani lokaci da zai zo min wai ba yaban annabi nake ba ko kuma tuna annabi ai ba na tsammanin a rayuwata za a same shi fa ma khadul lil abdi illa muhammad ba abin da yake ɗansuwa zuciyar wannan bawa sai annabi muhammad sallallahu alaihi to haka ake so ka zama soyayya ta bautar da kai in kai haka sai kai ɗaukaka irin ta shehu idan ba baka ya ba da sauran ka kai hakuri kuma shehu ya ci kwallo eh ya ce ya ce walakin ni jallaitu qabla sibaqihim na je tun kansu zo eh an matsatse na a wannan zamanin akwai masoya annabi da yawa an ji shehu wa zu halin zamani a zamanin nan akwai masoya annabi ni kuma duk wanda ya ce yana son annabi ya zama kishiyata tsoro ke kai zo ya wuce a zamanin nan an matsatse ni masoya annabi suna nan da yawa ga sanan su shehu tijjani dan usman radiyallahu anhu su shehu abul fati aliyar wawi radiyallahu anhu manya-manyan kuɗubai a kaɗa buga sunan suna ta bibiyar shehu suna ta bibiyar shehu ya ce amma walakin nan ni zallaitu eh su uban waliye maulan mu shehu abubakar atiku sanka radiyallahu anhu duka su shehu gibiri Zulma arifi ga sanan wanda shi dama shi hadafin zama ya samu faida din shine abin da yake so shine babban ma mai neman faida din tun 1932 ma ya kama hanya ya tafi ziyara annabi sallallahu yake ta salatin su wannan wannan salatin nasa jihazu salu ya kama kafa yana ta yi yace kan ya je madina ya hada duk garin da ya sauka ya alkawari sai ya halwa yana zuwa raudan manzo Allah sallallahu alaihi zai roƙi manzo Allah cewar mukamin nan na faida da aka ce za a bawa eh, shehu tijani ce za a bayar yana roƙon a bashi ya kama hanya yana yi tuni dama da ma'arifarsa da fatahinsa da komai shi yasa shi Ibrahim ya ce Muhammadu ma mazulma arifi hawa shahawata kulli arifi eh Muhammadu Gibri wa abocin ma'arifa babu wani wanda ya kai mukamin ma'arifa da Allah ya taba yi jiya da yau ba ce yana son shi Gibri ma haka shehu duk wani wali yana marmarin Gibri ma yana son shi Gibri ma ko in kai arifi ne kana da ido da kwalli to kana son shi Gibri ma radiyallahu to wayannan shehu yace sun matsa zaina amma fa na sha na je kan su zo eh kowa sai dai zo kuma bayan ni na riga da na zo eh radiyallahu anhu to shau yace rumu wisala ina nufin saduwa da da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mun bata shine mun fata saduwa da manzo Allah sallallahu alaihi so da muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sada mu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara mana soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya datar da mu ya yi mana katari albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babban buri a rayuwa yan uwa in dai ka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka huta wallahi alazim yawa ba wani hutu a rayuwa in ba a samu annabi ba sallallahu alaihi wasallam hanyoyin saduwa da annabi sallallahu alaihi wasallam babba wadda take ta kusa shine san kama salati ka kama salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai hidima shehu tijjani a wata risala yana cewa wata risala da yarda wani yana cewa ka yi dubu goma akalla kullum salatin dubu goma kullum wata wasu risaloli na shehu kwaya tara da ya rubuta su da hannu wanda ake ce musu muktaratu a cikin shehu tijani a cewa akalla ka yi salatin annabi dubu goma kullum akalla kenan wai shehu wata ya akalla kaga zaci wannan shine kurewa ai a nan akalla kenan kai ne ba dan lebi to kuma kana da awar bukata kana da awar waye ai ka yi malam ka ga abin da zai faru wallahi dai bukata sai ka hau samanta wannan a zaune yake bukata sai ka hau samanta kuma shiriya Allah zai hada ka da ita eh duk wani girgidin zamani kai an zo ba za ka girgide ba ko baka san aya ba baka san hadisi ba aka zo da wani shedanci zaka ce wallahi wannan shedanci ne ba za ka ba ba rudin zamani kowane iri ba zai tafi da kai ba sannan bukata dai sai kawo samanta talauci kuma wallahi ka fatattake shi daga kobar gidanka in ba a sa a han makotanka ya kafa tattaka musu shi da wannan salatin dubu goma ka san naci ne da shi to in kai masa naci ka yi ka fatattaka ya ka kashi. da salatin annabi dubu goma wallahi ya karara kashi, sai ya baka ko yana so ko ba ko irin mai daurin butan malam na wanda ba a so to ko irin sa wallahi ya kwance ka salatin annabi ba sai ka da ka Hausa bukata malam da gaske ne wallahi duk da nake gaya muku su shewa ala razumi radiyallahu anhu maulan mu shawabul fati radiyallahu anhu yana fata cewa a cikin bidayar al'amarinsa a cadi yana fada ya ce a cikin bidayar lamarinsa, ya ce kullum sai ya yi salatul fati dubu goma sha ɗaya adadin ahamun sakakun hala'un ya yace kira harfan wa kul alfan in ji shewa radiyallahu anhu kira harfan wa kul alfan kaga dubu sha daya kenan kullum a bidaya fa to ai sai an ce shi wa abul fati in eh, abul fituwa ta ai yadda yake wa kuɗi kaza kaza to kuma baka yi aiki irin nasa ba kuma kai ma wasu kake wai ka ji kai ma fatahi ya zo kai kaza kai kaza to ai baka yi fatahi ai tushe ake masa sai kai masa aiki sannan fatahi ya zo eh imam Yarwar radiyallahu anhu ga haka yake dubu goma sha ɗaya kullum tun a bidayar al'amari ya faɗa to kuma da aka zama abin da aka zama kuma nawa ake yi mala ka zaci fatahin haka kawai yake zuwa kana bacci dai kai ta fatahi fatahi ka gani Allah ya mana fatahi hissan wa ma'ana albarka annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka shirya wannan taro Allah ya saka musu da alkhairi wanda duk suka halarto wannan taro namu to Allah ya cika zuciyarmu da kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam ba wata baiwa sama da ita shehu ya ce a bashi san annabi baya san musaya to mu Allah ya ba mu san annabi duk abin da yake musayanta ba masu Allah kakka ba mu yi eh, Allah ka ba mu san annabi ka cika zuciyar mu da san annabi Allah ka sa mu zama mu bautu cikin soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda in ta samu komai ya samu eh albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya datar da mu Allah ya mana muwafaqa Allahumma salli ala أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم هادي حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله to ba dai abin da namu ke ba mu da bakin da za mu yi wa Allah godiya da ya haɗa mu da wannan bawan Allah na sha faɗa wajen shekara biyar da suka wuce cewa shi ya zama ya huta ya haɗa mu da daidai mu kuma in ya duba zai ga sanda muka fara bai goma ba akaram kallahu amma wurin gurin inda ya zama har yanzu kan nan yana nan ba hulan sai soyayyar kawai kuma kamar yadda ake magana ai mutu da mun ga tashin kiyama domin mun yi maulidi duk sanda ake maulidi za a yi sallallahu alaihi wa sallam ake yi miƙewa ake yi an ce kuma a ranar kiyama ana tsaye ne za a je gun annabi sannan a je gun nan sun ce shi ne adalaha adalaha domin kuma na sallallahu alaika to daga muna gaya masa kuma an gaya mana yana tare da mu ya haka zai karbe mu ya kuma karbe mu ubangiji Allah ya dawamar da rayuwar mu a kan yin maulidi da san maulidi Allah ya saka wa magabata da alheri Allah ya ji kan yan uwa ga baki daya wannan an yi masa aiki muna roƙon Allah